a ci gaba da daukan matakai da hukumomin najeriya daban-daban ke yi kama daga gwamnatin tarayya zuwa jihohi daga nan an kawo ƙarshen sace mutane da yanzu haka ya zama ruwan dare gama duniya a ƙasar yan majalisun dokokin jihar Legas sun amince da dokar hukuncin kisa akan duk wanda aka samu da yin garkuwa da wani ko wata tare kuma da sanadiyar mutuwar wanda aka sace ko da yake za a tsumayi sa hannun gwamnan jihar ta Legas a an bode domin tabbatar da wannan doka domin amfani da su a kotuna daban-daban na jihar ta Legas. Kakakin majalisar dokokin jihar ta Legas, Honorable Mudashiru Obasani da ya gabatar da wannan kuduri sakamakon yawaitar sace jama'a da ake yi a birnin ta Legas idan dai ba a manta ba ko a kwanan nan sai da aka sace wani basarake a birnin Legas a yankin Ikorodu lamarin da kuma daga bisani aka gano shi bayan da iyalan mutanensa suka biya makudan miliyoyin naira domin a sako shi daga bisani dai jami'an 'yan sanda sun kamo wa'anda suka sace basaraken bayan wannan kuma sau biyu ana kai hari wasu makarantun kwana da ke jihar ta Legas inda nan ma ake garkuwa da ɗalibai lamarin da kan haifar da tashin hankali a tsakanin ɗalibai da kuma iyaye da ma gwamnati to koya masana harkokin shari'a suke ganin wannan doka da gwamnatin jihar ta Legas ta zartar tambayan kenan da newa barista muhammad rafin daɗi wani lauya mai zaman kansa a najeriya ta san harewa akwai penal code to penal code din yana applying a state ɗin arewa ne amma idan akwai federal offenses su kuma suna a criminal court wannan criminal court ɗin federal legislature suka yi passing ɗinsa a cikin constitution ne ya faɗa da constitution section 33 ba za a kwace ma kowa ransa ba sai yadda doka ta faɗa da dokan kuma in ka je section section 8 an ba both state government da federal legislature power ni doka to koya kungiyoyin mata suka ji game da wannan hukunci da gwamnatin jihar ta Legas da yan majalisun dokokin jihar ta Legas sun suka zartar ga dai malama Maimuna Kaka wata mai fafutukar kare haƙƙin mata a Najeriya da ko babban mutum ko yaro ai mugun mutum ne abin da kidnapping niyya biyu ne au su je su yanka su yi au su kame cewa sai an kawo gamin kuɗi wanda ba yi da shi ana na ana jayaya karshen shi kashe su suke yi duk mai yin haka an kama su dole a kashe su mana shi dai wannan doka da majalisar dokokin jihar ta lagos ta amince da shi ya yi bayani cewa duk wanda aka samu da hannu wajen sacewa ko kuma yunkurin sace wani bil'adama ko kuma yaudaransa domin a sace shi domin neman fansa to wanda aka samu da wannan laifi zai fuskanci hukuncin kisa a inda kuma wanda aka samu da ba da haɗin kai na sace wani a jihar ta Legas zai fuskanci hukuncin daurin rai da rai a yanda masu barazana na sace mutum ta hanyar aiki masa da sakon imel ko kuma karta kwana ta wayar tarho zai fuskanci hukuncin daurin shekaru 25 a gidan jarun shi kuwa wanda aka samu da laifi wajen ba da mafaka domin aje wanda aka sace ko amfani da bangaren gidansa da ya mallaka to zai fuskanci hukuncin shekaru 14 a gidan jarun idan har gwamnan jihar Legas a kuma ambo da ya rattaba hannu akan wannan doka dai jihar ta Legas ta bi sahun sauran jihohin Najeriya da yanzu haka majalisun dokokin su suka rattaba hannu a kan dokar zartar da hukuncin kisa akan wanda ake samu da aikata laifukan sace jama'a babu kakkaftawa a faɗin Najeriya. ko a kwanakin baya ma dai an sace wani tsohon ministan harkokin wajen najeriya a jihar kaduna tare kuma da sace wata tsohuwar 'yan majalisar dattijai a najeriya a jihar ogun ko da yake daga bisani an sako su tare da karban kuɗin fansa lamarin ba haka yake ba ga wani ɗan shekaru saba'in da biyu da a kwanan nan aka sace shi a jihar bayelsa kuma bayan iyalansa sun biya kuɗin fansa aka kashe bawan allah wanda bai ji ba bai gani ba babangiji jibrin murai amurka daga lagos